يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تكلمة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم إن تتوبا إلى الله فقد فرت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير أتى أشفقتن أن يبدلهن أزواجا خيرا منهن مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات سائبات عاديات سائبات عابدات سائبات سيئات سيئات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قلوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من الأنهار يوم لا يؤتي الله النبي والذين آمنوا معه نور يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا واغلق عليهم ومأواهم جهنم وجدت المصير بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب أودعه من البدائع العجب العجاب وصانه من شين اللحن وضروء المحو وكل ما يستراب وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب وجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا فجاءنا سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنوار شروقه أما بعد هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mahalicinmu wanda ya raya mu zuwa wannan yammaci mai albarka yammacin lahadi hudu ga watan ramadana hijiran manzan rahama sallallahu alaihi wasallam daga garin maka zuwa madina na da shekara 1444 wanda ya daidai da 26 ga watan maris shekara ta 2023 Allah subhanahu wa ta'ala cikin yastarewarsa da kaddarawarsa ya ƙara hada mu a cikin ko ya kara hada mu a wannan cibiya mai albarka ta agga islamic center wacce take yau da jihar adamawa domin ci gaba da karatun littafin allah subhanahu wa ta'ala wanda allah ya saukar da shi domin ya zama haske fitilla wacce za ta haskaka mana hanyar mu ta zuwa neman yardar Allah ta ja min Allah nurun wa kitabun mubin yahdi bihi Allah man ittaba'a ridwanahu subul salam wannan littafi albarkarsa ba ta da farko ba ta da ƙarshe daidai gwargwadon yadda kai ruko da shi daidai gwargwadon yadda albarkarsa za ta bayyana a cikin rayuwarka idan ruko kyakkyawa ka ga kyakkyawar albarka wacce ba ta da iyaka idan kai sakwa-sakwa sai ka ga albarka ita ma mai sakwa-sakwa ko wacce ba ta da eh, yawa amma dai abu ne da aka yi ittifaki a kai cewa alkur'ani kamar yadda ake cewa na nage daɗi goma dukkan wani abu da ka dukkan wanda ya kusanci ƙur'ani ta kowace siffa kyakkyawar siffa zai ga alkhairi a cikin rayuwarsa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya azurta mu da yi ma wannan littafi kyakkyawar ruko ya azurta mu da tsabtace zukatanmu da niyoyinmu wajen A koya da karanta wannan littafi mai albarka Allah ka ci rabon shaidan a cikin ayyukanmu gaba ɗaya Allahumma amin kafin mu ci gaba akwai tambayi mai tambaya na farko yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi Allah ya ƙara jagora kuma ya ji kan magabata amin don Allah ya ce shek kai ne shek inda ni <laughs> na ji wani malami a cikin bayanai ya karhanta daga hannaye yayin addu'a a gurare da yawa bayan sallar farilla yayin dawafi da sauransu to don allah ya ƙara cewa shi hakan yana nuna za a yi addu'a amma ba daga hannu allah ya samu da allah ya biya bukatu daga cin abin da malamanmu a garin madina suka tarbiyyantar da mu shine duk sanda za ka yi tambaya karkace kaji wani yana cewa kaji wani malami yana cewa kaji an ce a kawai kai tambayar ka kai tsaye malam ko wane mece hukuncin kaza muna neman ƙarin bayani akan kaza amma kar mu saba da cewa na ji malami kaza yana cewa kaza to yanzu kana so a mayar masa da martani ne ko a warware abin da ya faɗa wannan ba daidai ba ne abin da yake daidai kai ta tambayar ka kai tsaye har ɗaya daga cikin malamanmu ba zan manta ba duk lokacin da aka rubuto masa takarda a majalisinsa aka ce an ji wane ya ce to ba zai karanta wannan tambayar ba ko an karanta ba zai ba da ansa ba ukubar mai tambaya shi ne kar a amsa saboda ya kauce ma abin da yake daidai to na san dai wannan da kyakkyawar niyya ya insha Allah to amma dai kar a mai ta wannan ah, abin da yake ah, tabbas ya inganta daga manzon Muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga hannu a wasu wajaje a cikin lokacin da yake addu'a ya inganta a wasu lokutan kuma ya yi addu'a ba tare da daga hannu ba ah, daga cikin inda manzala sallallahu sallama ah, ya shahara kuma aka sani cewa ya daga hannu lokacin addu'a addu'arsa ta kai tsaye lokacin da zai yi addu'a ko kuma addu'a a filin arfa ranar arfa kenan misali da wasu wajaje a cikin ah, ayyuka na aikin hajji da ya inganta ko umara ana daga hannu akan safa akan marwa amma daga hannu lokacin da ake dawafi bai zo ba daga manzon rahama sallallahu alaihi wasallam duk da cewa <clears throat> kana yin tawafin kuma za ka yi ta addu'arta za ka yi ta zikirinka za ka ambaci Allah subhanahu wa ta'ala amma dai a sunance annabi sallallahu ya daga hannu sanda yake dawafi wannan ba a nakalto ba daga hannu da addu'a bayan sallah wannan yana da alaƙa ne ma asali tukuna da addu'ar tukuna kafin maganar ɗaga hannun abin da ya fi a babin addu'a shi ne ko kuma yawaita addu'a kafin ka sallama sallah yawaita addu'a kafin ka sallama sallah kayi tahiya <clears throat> kayi salatin annabi sallama kayi sauran zikiroyi da suka inganta to sai ka zayyano bukatunka da addu'o'inka in kai haka kayi daidai kuma ka kyautata addu'a bayan sallah babu laifi idan mutum ya yi ta matukar bai mai da ita al'ada wacce ko da yaushe zai yi ta ba bisa wannan <clears throat> mutum ya yi addu'ar ya daga hannu a dunkule nike ba da ansa in mutum ya daga hannu bayan sallah yana addu'a ba laifi ba ne amma kar ya kasance kullum kullum kullum sai ya yi haka ina fata mun gane Allah ya samu dace <clears throat> in ka tashi addu'a ne ma ka sani a ciki wannan ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam Allah ya gafa malam tambaya ta ita ce ko tambayoyi na su ne kamar haka ina da mahaifa mahaifiya mahaifiyata kenan muna zaune gida ɗaya amma sai ya zamana ni Allah bai bani ikon taimaka ma taimaka mata ba wato masu ɗan rubutun nan su ɗan kyautata su ɗan mana duka rubutun da zai saukin karantuwa sai Allah bai bani ikon taimaka masa ba sai ya kasance tana fushi da ni saboda saboda kamar yana ce saboda ba na ba ta abin da ya kamata amma in dai har na samu ina yi mata amma wani lokaci sai ya zama da ba ni da shi a takaice malam ya mutum zai yi da irin wannan yanayi na iyaye kuma ya za a yi ya kyautata musu Allah ya za a yi kuma su gane cewa Allah ne mai bayarwa to <laughs> wasu ba sa ganewa in ji shi abin da ya shafi kyautata ma iyaye ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah subhanahu ta'ala ya azurta ka da iyayen da zaka samu damar ka mika musu daga abin da Allah ya azurta ka da shi wannan taimakon kanka da kanka kake yi ba taimakon su ba sun taimake ka a lokacin da ba wanda zai taimake ka kai kuma da kake taimakon su yanzu fa in yakfur biha ha'ula'i faqad wakalna biha qauman laysu biha bikafirin ko da baka yi ba Allah zai kawo wanda zai musu in ba yi mutu ba yanzu ba za su mutu ba amma kai lokacin da suke taimaka maka da ba su yi maka ba in da ba don Allah ya sa kwananka na gaba mutuwa za ka yi saboda haka iyaye bayan samar bayan zama sila na zuwa ka duniya sannan kuma sun zama sila na rayuwar ba ya zama kana da rai inda ba baka madara ko abinda ba a shayar da kai ba ba a kaza ba da za ka rayu ba lallai ba Ah, saboda haka kyautata ma iyaye haƙƙi ne wajibi akan mutum ba ganin dama ba ah, akwai abin ban mamaki abu mai ɗaura kai a ce mutum yana da iyaye yana da hali ko yaya ne a ce ya gaza share musu hawaye <clears throat> ya gaza faranta musu rai to me kake don me kake neman kuɗi me za ka yi da shi gaskiya in dai kana da hali iyayenka za su buƙaci wani abu a wajenka ka gaza yi musu kuma da dama to ai gara dukiyar ta tafi babu alkhairi a wannan dukiyar kuma ko ke mace ce kike auren mutum kika ga bai taimaka ma iyayensa to ki ji tsoron cin dukiyarsa ai da gaske din babu alkhairi a cikinta babu alkhairi a dukiyar wanda ba zai tallafa ma ba za a ce tallafa ba zai sauke nauyin da Allah ya ɗaura masa na haƙƙin iyaye to da haka wannan abin ba ganin dama ba ne taimakon kanka da kanka ne wa man yabkhal inna ma yabkhalu an nafsi wanda ya rowa to ya yi makansa rowa kuma tabbas za a yi watan wata rana da zai yi nadama a ya sanya hannunsa a kai yana tagumi lokacin da tagumin ko nadamar ba ta da amfani sai dai shi mai wannan tambayar ya fuskantar da maganarsa ne cewa yana so ya taimaka amma kamar mahaifiyar ta kasa gane cewa bai da ƙarfi sosai to a wannan babin su kansu iyaye suna buƙatar a tunasar da su cewa kada su ɗora ma 'ya'yansu abinda sun san cewa ba za su iya ba shi yasa ta wani bangaren kuma yana da kyau iyayenka su san halin da kake ciki na rashi da samu musamman na samu misali su san abin da za ka iya kada su ta ɗauka kana da shi ba su sani ba sai in ka ba su ɗan kaɗan sai su raina me dalili saboda sun ɗauka kana da shi kai kuma baka bayyana hakikanin lamarinka ba iyaye su taimaki 'ya'yansu wajen yi musu biyayya kada su zama sanadiyar lalacewar alaƙa tsakaninsu ta ɓangaren yawaita neman abin da ba za su iya ba kai kuma wasiyar da zan maka ita ce idan ka kafa goshinka a sujada ka ce ya Allah ina roƙonka kai mun buɗi ka yalwata min arzikina ya Allah daga cikin burace-burace na ina so in faranta ma iyayena rai ina tawassuli da wannan ibada ta ƙaunar iyayena da san in faranta musu rai ya Allah ka azurta ni da abin da zan yi musu yanzu sai ya kasance kana roƙon Allah arziki ba din kai kuɗi kadai ba ta sanadiyar ko dalili kana so ka faranta ma iyayenka rai idan Allah ya hango zuciyarka da gaske kake kana so ka taimaka musu Allah zai azurta ka Allah zai maka mu akwai hanyoyin addu'a jama'a da yawa na neman abubuwa lafuzza waɗanda suke ƙara ma addu'a kima suke ƙara mata a martaba ina roƙon Allah Allah ya maka buɗi Allah ya azurta ka da abinda zaka za ka faranta ma iyayenka rai addu'ar shi ta biyu ya ce tambayarsa ta biyu ya ce malam tambaya ta ta biyu ita ce Allah ya jarabce ni to da son mace kyakkyawa kalar zama a gaban mota amma sai ya zama idan na faɗa musu gaskiya ba za su yarda ba inda yake neman auren ke <laughs> ba za su yarda ba hakan ya sa na ce zan nemi rance ko in yi ta azumi ko Allah zai kawo sauƙi ita malamar islamiyya ce ni kuma security ne a kusa da islamiyyarsu hakan ya sa nake so in yi kudi don in huce ka so kai kudi din ka huce ka so kai kudi din kai aikin alkhairi in ka so ma'ana din ka huce din kai ma ka karta kenan da aka yanda aka yi maka ko ya ɗan samu lada ya samu dariya ah, <laughs> abu na farko bawan Allah ah, <laughs> tambayar ka tana da bangarori da yawa bangare na farko irin matar da kake so ka aura shawaran da zan baka kada zuciyarka da tunaninka gaba ɗaya su tafi akan irin wannan matar da kake cewa ta zama a gaban mota ok ashe ba din kai ka za ka yi auren ba kenan don mutane su gani mun fahimta gashi ka faɗa ta zama a gaban mota wannan tunanin ya kamata mu canza shi ba laifi ba ne mutum ya nemi wacce za ta faranta masa ran in ya kalla da sauransu amma kada wannan ya zama shine babban manufarka ana son eh, mace mai siffa amma mai tarbiyya da a ce za a samu mai siffa ɗari bisa ɗari amma babu nagarta babu kyawawan ɗabi'u gara a samu 40% kashi 40 ko 50 na siffa sauran 50 ɗin a cike su da kyawawan ɗabi'u wannan ya fi alkhairi ah, abinda da yake rike rayuwar aure ba tsabar kuɗi ba ne jama'a su mata su gane maza kuma su gane abin da yake rike rayuwar aure ba tsabar kyau ba ne akwai wasu sinadarai waɗanda su suke haɗuwa ingredient na rayuwar aure waɗannan abubuwan duk ana buƙatar su suna taimakawa amma amma me ba su ne spinal cord ko ƙashin bayan rayuwar aure ba mun fahimta wannan magana ce mai faɗi amma a takaice samari su fahimci wannan abu na biyu eh, tun da ka faɗi irin kalar da kake so ai laraba suna cewa wa man talabal hasna a yasbir alal badli duk wanda ya nemi mai kyau ai dole ya haƙura da miƙawa ko ba haka ba to tunda an ka sa kanka wannan kaga sai kai ta sai ka nemi kuɗi su kansu mata akwai bukatar da su fahimci wani abu idan Allah subhanahu wata'ala ya yi miki siffa mai kyau ba hujja ba ce na wahalar da maza ke ta abin da kika ga dama wannan kyauta ce ta Allah idan Allah ya so sai ya zare ta baina farfati ain kafin kyaftawa da bismillah Allah yana son idan ya maka kyauta ya ga ta zama mai tawalu'u yana cin karatunmu na yau insha Allah na ina baina kalkautar abu na uku shine karka yadda kai karya lokacin da za ka yi aure fa'an mazzabado fayar habu jufa'a kumfa lalacewa yake baya albarka baya amfani kai yanzu ka yadda ka gina rayuwar aurenka a kan karya kuma ka zo ka ce kana so ƙaryar ta maka furen gaskiya a'a har ba haka ake yi ba ha sa'dun wa sa'dun mustamil ma haka za su radu ya sa'dul ibl wai larabawa ne wani balarabe ne ya ce sa'adu ne ya koro dabbobinsa ya koro raƙumansa amma wa sa'dun mustamil sa'ad din yana koran raƙuman kuma ya lulluɓa kanshi da bargo kuma yana koran raƙumansa sai ce ma haka za turadu ya sa'adul ibil ya kai sa'adu ba haka ake kora dabbobi ba baka taba ganin mai kora dabbobi kuma ya lullube ba dole ka buɗe hannunka ka rike sanda saboda haka kar ka yi abin da bai kamata da siffar wanda yake neman albarka da arziki da alkhairi ba ah, ita kanta mace in tana da hankali ta san abin da take yi ta fi kimanta mutumin da ya zo mata a siffar gaskiya ya so ta so shi a kan gaskiya kai har gara a ɗauka ba ka da shi sai an shigo rayuwar auren sai a gashe ɗan alhaji ne eh? ko kuma an ɗauka ɗan alhaji ne sai da aka yi auren sai a gashe shi ne alhaji amma aran mota aran kaya aran kaza kuma ka je ka nemi aure hababan Allah sau da aka karkai irin wannan rayuwar rayuwa ce wacce ba ta da eh, rayuwa ce ta marasa mafaɗa wanda mana wanda ya rasa mafaɗi ka roƙi Allah daga falalarsa ka roƙi Allah a buɗinsa wal yasta a fifin ladina la ya juna nikahan hatta yi wuni ya humun min Allah shi ne mai bayarwa ka ta rinsunar da zuciyarka a gaban shi ka ce ya Allah ina roƙonka falalarka da buɗinka ina so in kama kaina ina so in samar da zuri'a wacce za ta zama abin alfahari ga addini kaza kaza Allah ka duba waɗannan kyawawan manufofin na Allah ka mun buɗe wannan ya fi alkhairi eh, ga duk wanda yake fuskantar eh, yanayi irin naka Allah ya samu dace alarama mai juyin mulki kayan masu da juyin mulki ko na bismillah ina a tsayina na إنا أعطيناك الكوثر فصل wannan sura kamar yadda muka fara bayani jiya sura ce mai girma sura ce wacce ta cika ko aka cika ta da fa'idodi masu tasiri kan duk wani ɓangare na rayuwa ina maimaitawa duk wani ɓangare na rayuwa da na tsaya na zurfafa tunani har yanzu na kasa samun wani ɓangare na rayuwa wanda ina a tsaina kalkautar ba ta shiga ta isar da sako ba ko menene saboda haka alkhairi da albarkar da aka kintsa a cikin wannan surar abu ne na sai wanda ya gani shi yasa muka ce za mu yi amfani da dama domin mu fitar da wasu daga cikin ko ambaci wasu daga cikin irin waɗannan fa'idojin masu matuƙar muhimmanci fa'ida ta takwas daga cikin fa'idojin da za a amfana da su a ƙarƙashin hasken wannan sura mai albarka ta ina a na taukar ita ce allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci kyautar da ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce fasalli li rabbika wanhar bayan ambatan kyautar sai aka ce to kai sallah kai yanka kai sadaka ko nan wannan lafazin yana fa'idantar da mu ashe idan Allah ya maka kyauta to tawalu ake yi saboda a cikin sallah ai akwai ruku'u akwai sujada akwai kankan da kai bayan inna a tsainakal kausa sau da haka duk kyautar da Allah ya yi maka to bayan kyautar ta samu to ka a ƙara samun kamalul ubudiyya lillahi subhanahu wa ta'ala wa kamalul iz'an wa kamalul tabarruwa kifewa a gaban Allah rinsunawar zuciya tare da yadda da cewa ba kai kai makanka wannan kyautar ba Allah ne ya baka falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani a ashkuru am akfur lokacin da annabi Sulaiman ya ga an bijiro da karagar abin nan mulki ko abin zaman Bilqis me yace hadha min fadli rabbi sai tawalu ya koma ga Allah bai ce wannan Eh, ikonmu ne ko kaza ko kaza saboda haka mulki ne Allah ya baka da zarar an sanar da sakamakon cewa ka ci zaje ko an sanar da kaza ko me ya faru abu na farko da ya kamata ya fara zuwa ga zuciyarka ko cikin zuciyarka cewa yin Allah ne taimakon Allah ne sai ka a samu rinsunawar zuciya rinsunawar zuciya ba ina nufin sujada da za ka yi ba a'a a can cikin zuciyar ka yadda da kyakkyawan yaƙini cewa tabbas Allah ne ya maka kuma wannan zai bayyana ta ɓangaren yadda za ka mu'amalanci waɗanda kake tare da su ilimi ne Allah ya baka to inna a kal ilmi kenan an baka ilimi to fa salli li rabbika wanhar sai ka koma ga Allah ka rinsuna a gaban Allah Allah ya baka dukiya to a samu wannan duk wata ni'imar da Allah subhanahu ta'ala ya maka to ka yi ƙoƙari bayan samuwarta ya kasance an samu tawalu'u da ƙanƙan da kai tare da kai wannan shi ke yi ma kyautar da Allah ya baka ado yake ƙara ƙawata ta yanzu idan mutum mulkinsa ya kai mulki a bayan ƙasa sai kaga ya sako ƙasa yana mu'amala da kowa ya fi burge ka saboda ka riga ka san cewa akwai wancan mulkin sai kuma aka sako mun fahimta wannan fa'ida ce mai matukar muhimmanci za ka iya gangaro da wannan fa'idar har ka zo cikin rayuwa tela ne kai misali Allah ya baka gwanan cewa a ɗinki. to kar ka wulakanta mutane kai ta saba alƙawari karka ta yin abin da bai kamata ba sai Allah ya zara iyawan dama a tsaina ka <laughs> ba kai ka ba kanka ba bakanike ne kai kana kanikancin mota kar kai ta yin abin da bai kamata ba kyauta Allah ya baka sai Allah ya zare sai ka ga hannun Allah ya cire albarka teloli nawa kanikawa nawa masu sana'a hannun nawa ka gani suna nan suna sana'ar da suka shahara da cutar da mutane ba su daina sana'ar ba amma sai Allah ya cire albarka a hannun ko ba ku taba ganin su ba kana wata sana'a mutane suna yawan zuwa wajen ka sai ka dinga yi musu abin da ba daidai ba sai Allah ya ɗauke mutanen sai Allah ya dauke mutanen su daina zuwa shikenan albarkar kuma ta tafi shi yasa duk abin da Allah ne ya baka kuma baka isa ka nuna mana abin da ba Allah ne ya baka ba kaga komai kenan duk wata falala duk wata ni'imar da Allah ya baka to karka hura hanci ga mutane ta sanadiyar wannan ni'imar Allah in ya so zai iya zare ta kafin kyaftawa da bismillah kamar yadda ake cewa fa'ida ta tara wannan sura tana tabbatar mana da cewa ƙiyayya da jin haushin mai da jin haushin mai jin haushi ba sa hana isowar alkhairi zuwa gabawa ƙiyayya hasada bakin ciki ba sa hana Allah ya saukar maka da abin da Allah ya rubuta maka me dalili duk da akwai shani aka huwal abtar waɗannan wannan ba sa son annabi sallallahu suna jin haushin shi suna so su ga masu bin sa a da'awa duk sun kaurace sun bar shi amma duk da haka aka samu a tsaina kalkauta mun fahimta kyautar alkautara duniya da lahira sai da ta tabbata a haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sha'a man sha'a wa aba man aba sun so ko sun ki Allah sai da ya tabbatar da alkhairin da ya kaddara ma annabi sallallahu alaihi wannan a rayuwa yana nuna mana cewa duk wanda zai ji haushin wani to haushin nan ba zai hana Allah ya canza tsarin da ya rubuta ma wani ba wani ne a gida Allah ya bashi wata falala sai wani yana jin haushin shi wani yana kaza jin haushin da kake ji na wane ba zai sa a duba to ai wane yana jin haushin wane to an hana shi kaza a'a ma yastahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di wannan ayar ta ishe mu samun natsuwa a zuciya kar ka damu da da wane dalla da tanko za su samu su je su samu Allah ba zai hana abin da ya rubuta maka ya iso wajenka ba tun da duniya ta kafu ba wanda ya taba kare ma wani arziki wallahi kuma ba za a yi ba tun tun kafin mu zo duniya duk an riga an gama rubuta ma kowa shi yasa da mai hasada da mai jin haushin mutane akan alkhairin da suka samu ake kirga su daga cikin waɗanda ba su da cikakken imani din din mai cikakken imani baya hasada da bakin ciki saboda ya san yana bata ma kanshi lokaci ne mun fahimta shi yasa a babin mulki wanda Allah ya rubuta zai yi mulki ko mun hasada da bakin cikin mai bakin ciki zai kai wanda Allah ya rubuta zai mallaki kaza ko mun kaza zai kai wanda Allah ya rubuta zai samu kaza ko a babin shari'a shari'an nan Allah yake bada ita to wani kai a wajenka kana ganin kamar wane bai cancanta da kaza ba Allahu alamu haitu ya ja'alu risalata Allah shine masanin inda zai kai alkhairi da ya so ya je shi yasa ba zaɓin kanka bane ba zaɓin wane bane laysa bi amaniyikum wala amani ahli kitab man ya'mal su an yujza wani lokaci za ka ga a cikin mutane wajen mu'amalar wanda aka ganshi kamar yana kan bata ko yana yin wani abu ba daidai ba yadda za ka ga an kyamace shi sai ka ga kamar ba a son masa shirya wanda kuma wannan ba daidai ba ne ɗabi'arsa da halin ne ya kamata a kyamata ba shi kanan kanshi ba kuskuren nashi ne ba a so amma shi ana son shi saboda haka ka nuna masa cewa kyamar kuskuren kake ba shi kake kyama babu mamaki wanda kake gani kake rainawa wanda kake gani kake masa kallon uku ahu kana ganin kamar ka fi shi alkhairi wallahi wallahi wallahi a gobe kiyama za ka sha mamaki batun rafi'a kiyama kenan waɗanda ake ganin su ne ba lallai su zama su ne ba akwai wani a unguwanku ana ganin shi ba kowa ba kila duk garin albarkacinsa ake ci ta sanadiyar alakar shi da Allah ba riga ba ce jama'a ba mota ba girman wannan ce shirme ne Me meye zuciyarka take dauke da shi na san Allah da manzansa tsakani da Allah ba riya ba ba fenti ba ba external decoration dinnan da yake fitowa kyalkyalin ban ne ta ne ko surutu ko magana duk ba shi ba babu mamaki wanda kake ganinsa yana yin wani abu ba daidai ba Allah ya azurta shi da shiriya a cikin minti goma ko minti sha biyar shiriyar da za ta ɗaran mataka wallahi ka shekara saba'in a addini kwanakin baya akwai wani bawan Allah a ɗaya cikin ƙasashen larabawa ya shawo giya ya yi mankas ya taho yana tafiya tangal-tangal ga warin giya ga kaza sai ya faro masallaci kamar ya zo nan hagga islamic center sa'admi mai zafi masa za ka bar shi ya shigo yawwa kaji ko ya faɗi gaskiya admin ya ce zai kore shi kaga to wannan kuskure ne a mai shan giya ya zo masallaci a sai mai maraba da shi ahalin wasalan barka da zuwa aje a kai shi alwala a ba shi waje mai kyau ƙwarai da gaske a shiga wajen imam a samu turare a fesa masa ai irin ku muke so madalla a samu kyauta a bashi wannan sai mai tasiri Ranar farko in ka so ma ka mai maganar giyar ka kyale shi ka ce da Allah gobe ka dawo in ya dawo gobe ka kara kyautata masa jibi sai ka ce amma ya ji kamar ka zauna da wani mai shan giya ne duk da kuma gashi yana ma wani haka haka kama nuna ba shi ne ya sha giyan haka ake mu'amalantar mutane haka ake siya zuciyar mai kuskure sai ya gane cewa ashe kana son shi da alkhairi bawan allah nan ya haɗu da irin irinsa admin nan da nan suka kore shi sai wani bawan allah ya ga abin da ke faruwa sai ya ce a'a sai ya zo ya jawo shi ya kai shi ya yi alwala ya kyautata karɓarsa kun san me ya faru kun san bawan allah nan wanda ya zo a bigen nan da suka zo suka shiga tun da an riga an yi sallah sai wannan bawan allah ya ce to bari in taya kai sallah mu yi sallah tare kun san a sujada ya rasu kun san a sujada ya rasu sau da haka mu daina kallon mutane wane dan banza ne wane dan kaza wane ba alkhairi wane kaiwa ce kaza kai ma a samu abin nan ma'aunin da za a auna kai in za a ga nauyin mana sau da haka ka kyautata ma mutane zato in ka ga wani yana kuskure ka roƙi mata Allah shirya sallallahu al'afiya ka ce Allah ya kare ni Allah ya shirye shi ka ci gaba da hidimarka ba wanda yake da zumunci da Allah Allah yana kyautar ta ga wanda ya so inna a tsaina kal kautar ba tare da shawara da kowa ba karanta inna a tsaina kal kautar إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر fa'idata goma kenan ah, yana cewa inna a'tainaka al-kautsar fa salli li rabbika wanhar inna aka huwal abtar waɗannan lafuzza guda ayoyi guda uku suna fa'idantar da mu fa'ida ta goma ita ce idan ka tuno da ni'imar da Allah ya yi maka da kyauta mai girma da Allah ya yi maka to ka manta da ƙanana masu jin haushinka na gaba ya gaba tun da ka yi sama to bai kamata ka rika bata lokacinka kuma kana waigen waɗanda suke jin haushinka ba saboda ka yi sama inna a tsayina kalkautar ka samu alkautar to ina ruwanka da shani aka kuma huwal abtar mun fahimta saboda haka idan Allah ya baka ni'ima ya baka kyauta ka manta da hasada mai hasada bakin ciki mai bakin ciki yi gaba jama'a yi gaba ba a waiwaye in ka waiwayo to dai sai dai kai masa alkhairi ai shi din ai admin daga cikin iya mu'amala a rayuwa shine ka bibiyi wanda ya munana masa maka kyauta ka kyautata masa wannan shine gwanan cewa a mu'amala kare da gaske ka gama da shi har abada amma ya auna maka kwano ɗaya ka auna masa tiya ɗaya ka innakum idan mithluhum Allah daga gaske nake duk wanda ka san ya munana maka in ka samu dama ka kyautata masa ka shiga gaban shi kenan kuma kan kyautata masa ba wai ina tuna ai ni ka mun kaza ni ga abin da nayi maka a'a kai dilitin ka ci gaba da rayuwa ne irin wannan zai ga taimakon Allah ka ji dai abin da sura ta ce inna a'tayna kal kautsar inna shani aka huwal abtar fa'ida ta goma sha ɗaya ita ce a cikin ƙur'ani gaba ɗaya babu inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci a atsayina ka sai a haƙƙin manzan Allah sassana da ita da ‘yar uwarta inda Allah ya ce wala saufa yofi ka rabbuka fatar ba waɗannan lafuzan jama'a ah, ko shakka babu suna nuna mana martaba da matsayi na manzan rahama sallallahu alaihi wasallam a ce a izifi sittin a ƙur'ani gaba ɗaya babu inda aka yi amfani da waɗannan lafuzan guda biyu ba inda aka yi amfani da lafuzan sai so biyu kuma so biyun gaba ɗaya na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa'ida ta goma sha biyu fasalli li rabbika wanhar wannan lafazin yana fa'idantar da mu cewa ashe ranar idi sai an yi sallar idi sannan ake yanka dabba saboda an fara gabatar da fasalli kai sallah sannan wanhar kai yanka kun ga fa'ida fikhiya kenan ta babin ilimin fikihu ta ibada fa'ida ta goma sha uku ita ce a cikin wannan surar a kowace ayoyi guda uku take da shi kowace aya a cikinta abun mamaki sai da aka samu wani lafazin da a duk ƙwar'ani bai zo ba sai a aya kuma ayoyi guda uku sau da haka kalmomi guda uku alkautar duk ƙwar'ani babu ita sai a nan a ayar farko wan har duk ƙwar'ani babu ita sai a nan al'abtar duk ƙwar'ani babu shi sai a nan sau da haka sura ce takaitacciya wacce ba ta da tsawo amma duk wani abu na ban mamaki na eh, fasaha da kalmomi da me duka an taskance a cikin wannan sura wannan kuma yana nuna mana cewa irin fa'idar da muka ambata jiya ta alkautar cewa e lallai wanda aka fuskantar da wannan surar da wannan ni'imar gare shi shine dai manzan rahama sallallahu kuma babu ya shi a cikin al'umma fa'ida ta goma sha hudu lafazin a ka mun baka wannan lafazin yana tabbatar da cewa Allah shine mai bayarwa idan ka yadda da wannan to ba za ka dogara da neman ka ba amma za ka nema amma a ƙarshen al'amari wa zai baka Allah zai baka mun fahimta zai tabbatar maka da cewa zafin nema ba shi yake kawo samu ba wa ma mujahadatul insani tufiluhu rizqan wala da'atul insani taqta'uhu lakinnahum kullifu hirsan falasta tara mustarzikan wasiwal gayati tuqni'uhu haka ibnu abi zuraik al-baghdadi yake cewa yake cewa wa ma mujahadatul insani tusiluhu zafin mutum wajen nema ba shi yake kai shi ba rizqan ba shi yake kai shi wani matsayi ko ya samu arziki ba wala da'atul insani Tafta'uhu, kasalarsa da zaman shi bai tashi ba ba shi yake bayarwa ba inda matsalar take lakinnahum kullifu hirsan kowa an sa masa wani masifar wata masifafiyar wani masifar kwadai a cikin zuciyarsa falasta tara mustarzikan wasiwal ghayati uku sai kaga kowa daga cikin masu nema baya ganin cewa in ya kai wani mataki bari ya tsaya haka yana ganin bari ya ƙara gaba dabararsa da lissafinsa za su iya kai shi wannan lafazin fa'ida ta goma sha biyar a baina ta sha ko sha biyar a ta wannan lafazin yana nuna cewa duk wanda ya fushi da arzikin da Allah ya ba wani to bai san Allah ba saboda shi ma wanda ba a so ko wanda ake fushin da shi ba shi ya ba kanshi ba والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون ba wanda ya taɓa mayar da wani mai arziki tun da duniya ta kafu wallahi in kaga wani ya zama ya baka wani abu dan sako ne daga Allah ya kawo maka dan ne baki isa dinkin aure wani a ce yanzu ta yi wane ne da ta aure shi ya sace kuɗi ba arzikin ki ne da Allah ya rubuta miki kai ma haka wane ma haka duk haka ake dan girman Allah a fahimtar wannan akwai hutu ko ba hutu shi yasa zaka gane babban abu mafi daraja da tsada a duniya shine mai tauhidi shine mafi daraja in mutum ya samu wannan da ya rasa komai ba in mutum ya rasa wannan ya rasa komai komai ya samu ashe tsabar tauhidi da sanin Allah yana tasiri har a mu'amalar mu har a tsarkin zuciya har a kaza har a kaza in kana da tauhidi ka san Allah ne ba za ka yi hasara da bakin ciki ba fa'ida ta goma sha biyar ita ce a tsayinaka ka kafin khitam na mun baka wannan kafin ɗin tana fa'idantar da cewa duk arzikin da zai zo daga wajen Allah da suna yake zuwa wane wane admin a agga islamic center mun baka a tsayinaka eh, sheikh today a tsainaka jamil ma a tsainaka ala abdullah a tsainaka wane a tsainaka ka da suna sau da haka arzikin baya taho waya taho sai ya kauce a ah, ai da sunan ka yazo sai ya haɗu da kai mun fahimta a ka mun fahimta eh, kamar yadda wasu ga cin malaman tafsiri suke cewa eh, wa arsala alaihim tsairan tarmihin tarmihim bi hijaratin min sujjil cewa kowane tsuntsu da ya tashi darka ke eh, waɗannan da suka kawo ka'aba farmaki kowane tsuntsu da dutse dutsen an rubuta sunan wanda za a jefa da shi saboda duk wanda aka jefa da dutsen sai ya same shi haka haka arziki ce. wallahi sai ya iso wajenka ka kwantar da hankalinka inna ruhal qudus nafata fi ru'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha annabi sallallahu alaihi wasallam masoyin mu yace mala'ika jibril ya iso masa da wahayi wanda ya samu wajen zama na musamman a cikin zuciyarsa cewa ba yadda za a yi wani dan adam ya bar duniya face sai ya gama cin arzikinsa ƙwayar shinkafa Ba ka isa ka bar duniya ba ka ci ta ba inda Allah ya rubuta maka wallahi sai ka ci ko baka so kwayar dabinon da aka rubuta maka yanzu kai dinnan an rubuta kwayan dabino a kwayan wake guda nawa zaka ci kwayan shinkafa duk an san su miliyan kaza da kaza da adadi kaza yanzu ka ci kaza sura kaza kana zalika fil kitabi masdura har yanzu kana jin zaka wahala akan neman wani abu ka tashi ka nema din Allah ya ce ka nema amma abinda ka samu ka gode ma Allah wanda baka samu ba ka gode ma Allah na taba ba mu wata kisan wani bawan Allah da eh, yana aiki a gonarsa ko lambunsa yana cikin aiki wani tudu wani gangare kusa da rijiya yana jawo ruwa ya zuba a lambu kawai sai kafarsa ta zame sai ya fada rijiya da ya fada rijiya ya kururuwa jama'a suka ji suka kawo agaji da suka zo sai aka fito da shi to kaga duk wanda ya irin wannan wahalar mai ake yi da ya fito aidin ɗinsa ake taimakon shi ake sai wani ya zo da kofin madara nan da nan ya ce gashi ya ka tatso madara haka ba shi ako yana sha bayan network ɗinsa ya dawo sai aka ce wane ya aka yi ka fada rijiya sai ya tashi yana kwatanta musu sai ya ƙara zamewa sai ya fada ya musu ba wai da ya zo kafar ya sa a bakin rijiya ba a irin gefen nan ne ruwa sai san tsiya aka yi wallahi sai ya zame da ya zame sai ya fada rijiyar kuma ya mutu kafin su ciro shi me ya fito da shi kofin madara rabon kwado bai hawa sama jama'a <laughs> in ya hau sama wallahi ko dai ya fado ko allah ya ba kwadon dama ya ji <laughs> wallahi haka ne haka abin yake saboda haka abin duniyan nan jama'a wallahi kowa ya sa ran sha inuwa fa yu'maru bi arba'in bi katbi rizqihi an rubuta hadithin ibnu mas'ud saboda haka kofin madaranka da ya rage admin zaka sha karka damu inna a'tainaka fa'ida ta sha shida kafin dinnan tana mai da martani ga waɗanda suke cewa ai manzancin da aka ba annabi sallallahu salama kuskure ma jibril ne na aliyu ne bin abi talib to gashi Allah yana fuskantar da zance ga manzo Allah sallallahu alaihi cewa mun baka da haka wannan naka ne kamar yadda manzancin naka ne fa'ida akadiyya kenan ta wacce take da alaka da akila fa'ida ta goma sha nawa sha bakwai ita ce daga cikin abin da ya kamata mutum ya kudirce a cikin zuciyarsa bisa la'akari da lafazin inna a tsayinaka ya yadda da cewa duk duniya abinda kamar da muka faɗa abinda aka rubuta masa zai iso to aka san haka abinda ba a rubuta masa ba to ba a samu a baina ka ba kenan kar mu dauke shi positive kullum mana duk abin da ka samu Allah ne ya rubuta to wanda ma baka samu ba a a su wane ne suka mun kutun gwila su wane ne suka kulle kulle su wane sa eh ko da sun zama sanadi amma a ƙarshen al'amari ka ce masha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun shi yasa daga cikin addu'ar da manzo Allah sallallahu ya koyar da mu bayan dagowa daga daga ruku'u me kake cewa rabbana walakal hamd ko sai ka ce mene mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd ahla sanai wal majd abd wa kulluna laka abd allahumma la اللهم لا مانع لما أعطيت ولا موقي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد idan ka sallama sallame mai kake cewa assalamu alaikum astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dal jalal ikram ko la ilaha illa allah wa la sharika la lahu almulk wa lahu alhamdu wa la kulli shay'in qadir la ilaha illa allah wa la na'budu illa iyyah lahu lahu eh? lahu an-ni'matu wa lahu al-fadlu wa lahu ath-thana'u al-hasan la ilaha illa allah mukhlisina lahu ad-din wa law kariha al-kafirun sai ka ce mene اللهم لا مانع لما أعطيت ولا موضي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد duk an koyar da kai wannan a cikin sallar ka kana maimaitawa la mani alima a baita ya Allah ba mai bayar da ba mai hana abin da ka bayar wala motsi limama mana ta ya Allah ba mai hana ba mai bayar da abin da ka hana wala yanfa'u dal jaddi minkal kaljad mai matsayi mai mulki mai Eh, wata falala ko wani alkhairi ba sa wadatar da shi ko su amfanar da shi komai a wajen Allah ma'ana ba matsayinka ke sa a baka ba ba kusancinka da wani yake sa a baka ba a'a abinda Allah ya rubuta za ka samu fa'ida ta goma sha takwas lafazin a tsayinaka yana koyar da mu tawakkali a tawakkul Allah kyakkyawan dogaro ga Allah tunda Allah ne mai bayarwa ashe sai in dogara gare shi wa malana Allah na tawakkala ala Allah wa qad hadana subulana wa lanasbiranna ala ma hadaytumuna wa ala Allah falyatawakkali almutawakkilun kyakkyawan dogaro ashe inna a'tainaka alkawthar in ka fahince ta ba yadda za a yi ka dogara ga wani saboda tana koyar da kai kyakkyawan dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala rabbika wa tabattal ilayhi tabtila rabbul mashriki wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila la ilaha illa hu fattakhidhu wakila ba wanda zai maka ba wanda zai kai ka ba wanda zai yaye maka ba wanda zai share maka hawaye ba wanda zai kare ka wallahi sai Allah la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila kamar yadda shi kadai ne a wajen bauta shi kadai ne wajen isar da kai shi kadai ne wajen share maka hawaye shi kadai ne wajen kaza shi kadai ne wajen kaza in ka fahimci wannan ka samu hanyar hutu a cikin rayuwarka saboda yanayin lokaci bari mu dasa aya a nan in Allah ya kai mu majalisi na gaba sai mu tashi akan fa'ida ta nawa kenan ta sha takwas da fatan yan uwa za a kiyaye waɗannan fa'idojin kuma da zarar ka kabbarta sallah ko ka ji imam ya karanta inna a tsayina kalkautar ka tuno da waɗannan fa'idojin masu yawa sai girman ƙur'ani ya ƙaru a idanka sai martabar manzala su sanar ta ƙaru a idanka sai ka gane cewa ashe lallai wannan littafin alkhairi ne gare ka bai kamata kai makanka roba ba bai kamata ka kare to ka sanya shamaki tsakanin zuciyarka da kwakwalwarka daga fahimtar waɗannan alkhairai da waɗannan fa'idoji masu daraja masu tsada ya Allah muna roƙonka ka yadda da mu ka yadda da ayyukan mu ka ƙara mana san littafin ka ka ƙara mana san ka ka ƙara mana san manzon ka sallallahu alaihi wasallam Allah muna kaunar wannan sura muna tawassuli zuwa gare ka da kaunar da muke ma wannan sura ta ina atina kalkautar Allah ka biya mana bukatun mu ka yayi mana damuwar mu ka jibinci al'amuran mu ka hada mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tafkin alkautara ka azurta mu da sharruwan alkautara daga hannayensa masu daraja cikin aminci cikin natsuwa cikin kwanciyar hankali ya Allah da mu da iyayenmu da malamanmu da ƴaƴanmu da zuri'armu gaba ɗaya wa sallallahu alaihi wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh